a fannin tsaye da sayarwa kuwa arsenal na zawarcin dan wasan santos gabriel barbosa dan shekara 19 bayan sunarsa dan wasan leicester city mai suna james bardi yayin da kungiyar kwallon kafa ta liverpool da ke kasar ingila ta kammala sayan dan wasan southampton sadio mani dan shekara 24 akan kuɗi fan miliyan 34 wanda ya zamo dan wasan da ya fi kowanne tsada a kungiyar ta liverpool tun bayan da ta saya da andy carroll a shekara ta 2011 daga kungiyar kwallon kafa ta newcastle mani ya daga riga a liverpool mai namba 19 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona da ke kasar spain tana neman mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta arsenal hector bellerin don mai gurbin dan wasanta dani alves da ya koma juventus buga wasa daga barcelona ƙarshen labarin kenan huta lafiya